yawa daga wato sarkwatar rundunar 'yan sandan najeriya muka samu wannan sanarwar wanda shi a babban daraktan huda da jama'a na rundunar sojan najeriya major general chris olukolade ya ba hannu wanda yake shirya mana cewa kamar sun samu nasarar shiga dajin nan na sambisa kuma hmm. sun samu sun kakkaɗe duk abubuwan da ke cikin sambisa wato waɗannan mahara da yauren waɗannan maharar da ke wannan daji na sambisa. Eh suna nufin ba kowa a wurin yanzu? Eh abin da suke nufi shine sun samu kutsa wannan daji na Sambisa wani kauye ana ce mata Alagarno wannan kauye a garin karamar hukumar Dambuwa take da ke nan jihar Borno. A wannan kauye sun magana cewa kamar abban da wannan kwangwarban dajin Sambisa waɗannan mahara na tattare ne a wannan kauye na Alagarno hmm. kuma sun samu nasarar wato kwato wannan kauye din. sun farfaki waɗannan mahara kuma wasu daga cikinsu sun gamu da su sakamakon wannan aron gama da suka yi da waɗannan mahara a wannan gari. Wasu oh, sojojin wasu sun mutu? Abin da ba su bayyana mana ba kenan a wannan sanarwa ba su bayyana yawan adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba sakamakon wannan hari. Ba su hmm. kuma bayyana mana adadin a nasu bangare ko akwai wanda ya raunata ko ya rasa su sakamakon wannan hari ba eh. amma abin da suke cewa shine akwai da dama da sa hallaka sakamakon wannan arangama da suka yi da waɗannan mahara kuma sun gano makamai da dama daga hannunsu musamman ma irin manya-manyan bindigogin da motocin yaƙi da ake cewa a amo na sojoji ne wanda suka kwace kuma su sojoji suka sake kwato kayan su a halin yanzu to amma ku a matsayin ku na yan jarida kun ga wani abu da ke nuna alamar hakan ta faru eh game da wannan sanarwa suka suka bayar sun hada da wasu hotuna wadda ke nuni da cewa akwai wasu makamai a kwanci haka wanda suka shimfiɗa suna nuna mana a hotunan cewa wannan su ne makamai da suka kwato a hannun waɗannan mahara da kuma wasu motocin yaƙi na sojojin da suka ce sun kwato a hannun waɗannan mahara wato a wannan daji na sambisa kenan to shine dai wanda zai tabbatar mana cewa akwai alamun cewa akwai ƙanshin gaskiya cikin duk da cewa wasu bayyana irin mutanen da ko sun kame wasu daga cikinsu ko kuma mutanen da suka hallaka sakamakon wannan aron gama ba. To yanzu sanarwar tana nuna kenan kowa ya sha kurumin su dajin Sambisa ya yi daidai? To abinda suke cewa kenan har ma sun kara da cewa akwai yanzu haka sukan suna kokarin shiga ƙauyukan da ke gefe-gefe ne da wannan bangare na sandisa suna kokarin takuro waɗanda suka arce a sanarwarsu kuma sun kara da cewa akwai wasu ababen fashewa haka wato irin ababen da suke hada ababen mai da su wanda suka gano su da dama a wannan daci kuma suka ce za su tsaya hakan nan ba za su ci gaba da abin waɗannan mahara su bi su ƙauyukan da suka shiga don tsako ɗaiɗaikun waɗannan da suke cewa san kamar sun ɓace sun shiga ƙauyuka makwabtan wannan daji na sambisa.